giro komai in za su yi za yi yau a cikin gida, ko abin kirki ko kwa su za su yi a nan gidan ga babban gida da takwakiya a cikin gida to mu yi ta ta sirri ne ko kuma in yi ta ofalla yi magana ne ka faɗi ko ma mai yara ne wa ina da to dama maganan kidnapping din nan a mu abokanan jibrin ne to munafunta ta akai shine na ce to sai na zo na tona uban kowa ma ta watse kai hakuri a nan kai hakuri ba dai abin da yake nan ba eh. to ka bar shi ni ni zan hukunta shi da kaina ni zan dau mataki wurin ranar kashi to shikenan ka yi hakuri ka bashi to banni da shi to ni na san abin da zan mishi Allah ya kawo shi zai zo da kuɗi na je ka adana kuɗin ka to shikenan wayo wayo wayo kara mai la ka kara mishi ka rike kin daina ina son ka ba za ka kashe ba mana wayo a gudana wayo a ƙarƙarina wayo ta harka ta fa wallahi tallahi zan miki abu wayo Allah daga tambaya don ma ka gama an damu da kai ummi hmm? wallahi tallahi zan miki hauka wallahi ummi zan miki hauka wallahi to bai na maka to dan ma dan ka gama an ma damu da kai don ka gama an damu da kai ke to ko ke ce ina ruwana da ke wallahi ba wanda ba zan iya wa abin da naga dama ba a nan gidan kowa wallahi zan iya ma abin da nake har da umma oho ko da yake ita ta sa aka yi maka duka dole ka ce har da ita wallahi sai na faɗa mata wayo Allah ummi hmm? ummi hmm? wash wayo Allah ummi ki kyale ni ki zo ki danna min kirji na ya jibril ni ne zan danna maka jikinka eh danna min ko ki danna min jikinka wayo Allah wayo Allah sai ne ta danna min saboda saboda hankali kai ya waka danna ma na'am tambaya ta ne da shi tambaya ta ne to ruga ruga ba duk wannan iskan da kake a cikin gidan nan ya kyale ya kyale ya to ya yanzu kuma lokaci yayi da ya da su ubanka ya tallahi

wallahi na daina hukuncin nan ya mun yawa dukan ya mun yawa baba to shi da abin da abin da abin da ke bukata ko da abin da abin da abin da zai fara kenan da kuma zai ubanka baba dan Allah ai min rai wallahi na gane gaskiya wallahi ka jiya umma ta da ke ni kai ma ka da ke ni in ka sake mun bulala wallahi mutuwa zan ai min rai wallahi na je na eh mun gurbana me ya faru ne wannan shashashan yaro shashashan yaro wannan ruwan sanar gyale ka da cikin ka, wallahi tallahi to me ya yi ka bayani da kana kan sanar da wani baki lallai haka ne wato na ga alama kwantar da kan da na yi da saisaita murya da ne a cikin gidan nan bai amfana komai ba to wallahi ko zan dawo da balbalin bala'in da tashin hankalin da hankalin kowa sai ya tashi a cikin gidan nan wallahi mun kuma roki mun da da ne wala da da ne wala da dole da wayo Allah da wayo kai kai kai na ga baka ba wala da ga baka ba zai kawai dai ke kuma ba ba da kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai wallahi tallahi na gaya maka eh. ya ka tashi kudu kana cikin gaya maka na ji gaya maka kuma kuma na na na na a na na na na na na haka ne shine kwarai ai gara mahaifin naka ya hukunta ka gara ya hukunta ka ya maka hukuncin da ya kamata tunda kai shedani ne sai ka zo ka wuce ka je to in ya sake duka na mutuwa zan wallahi mutuwa zan wallahi mutuwa zan

mu je fara shiga ciki je ka sani a wayo allah na wayo allah na ko ina ya ansa a jikina abin da ya dinga yi kenan ɗazun nan na shigo cikin falon na a gigice ihu ya dinga zubawa haba kai ka ce wani ƙaramin yaro wayo Allah ya kaɗan ka gani mai girki wayo din na motsa sai ya motsa to je ka gani nan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum umma wato ainihin ina ta zubga muku sallama sallaman nan fa wato ainihin wani al'amari ne mai muhimmanci muna amfani da hadisin wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yace da mu idza dakhaltum fi majlis fasallimu wa idza kharajtum fasallimu in za ku shiga guri ku yi sallama idan wato ainihin za ku fita shi ma ku yi sallama na yi muku sallama ku amsa mini mana kun yi cirkwai cirkwai kaga yanzu fa ba lokacin wa'azi bane sarkin wa'azi zuwa za ka je ka ba alhaji haƙuri kawai abin da ake so kenan bi ma'ana ban fahimci wato ainihin abin da ake so na yi wato ainihin in sami alhaji na ba shi haƙuri kai ba to wato ainihin me ya faru ne shi ne abin da nake so da shi to ce mu in ba za ka je ba shi shikenan fahimci cewa wato ainihin ya kamata idan an yi sallama a rika amsa ta umma ya ummi ba zan gajiya ba wato ainihin zan ta yin ainihin wato wa'azu har sai an fahimta insha Allah assalamu alaikum

ya kai hakuri kamar magana a hankali wallahi ba na gane wannan barbarcin barbarci haba bi ta. ni wallahi ban gane ji barbarun mana iskaci mutane iska cikin gida kawai da abin da ya gana ma haka ake yi dan Allah dan ya kyauta dan haka ake yi ayyo Allah baba ga ga ga ga ka ya wuce in girman Allah ba ka ya wuce wanda na yi iska cikin wani wani na tuba ba zan ku ba dan Allah da wayo Allah gobona wayo Allah ba mu dina san wani da nake sha ki masa magana dan Allah wallahi na daina wallahi na daina aikin eh babban gida gire komai in za su yi za su yi yau a cikin gida ko abin kirki ko kwa rashin sa za su yi a nan gida ga babban gida da cakwakiya a cikin gida eh, babban gida eh, babban gida mai babbar halka mata ɗaya